sushi, very good, boya hasa janja kuri. Okay, da na faɗa daga wani ƙauye muka je muka ɗauko shi kan hanya muna kan hanya dawowa na faɗa

koma saboda wanda ke nesa ya hango ka daga na dan na san inda na tsaya kowa yana gani na ba mu haɗin kai put your hands together for commander one motor time please thank you i'm sorry for the other time yeah performance saboda wanda ke nesa ya hango ka daga na dan na san inda na tsaya kowa yana gani na ba mu haɗin kai put your hands together for commander one motor time please thank you i'm sorry for the other time yeah performance saboda wanda ke nesa ya hango ka daga nan dan na san inda na tsaya kowa yana gani na ba mu haɗin kai for one more time please thank you i'm sorry for the other time yeah daga wani ƙauye muka je muka ɗauko shi kan hanya muna kan hanya dawowa na faɗa na faɗa abin da ya faru Kuno wani abokin fi na bisi on stage ku tafa masa da Allah

I did want to be.